فلا صدق ولا صلى كافري bai gaskata abin da manzon ya zo da shi ba kuma bai yi sallah ga Allah madaukakin sarki ba